الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم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 gaba da 'yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a kamar yadda muka saba <clears throat> za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka na kofar gidan mai girma sarkin damba yau za mu ci gaba da inda muka tsaya jiya mun kwana aya ta saba'in da biyu a cikin suratul ma'ida inda Allah madaukakin sarki ya yi bayani wayanda suke cewa Allah maɗaukakin sarki shine Masihu dan Maryamu babu wani abu Allah sai Masihu ɗan Maryamu saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce hakika inda suke wannan magana sun kafirta to yau insha Allah za mu tashi aya ta gabanta inda Allah madaukaki sarki ke cewa bismillahir rahmanir rahim laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salafa wa ma min ilahin illa ilahun illa ilahun wahidun wallam yantahu ma yaqulun sanna alladhina kafaru minhum adabun alim Allah madaukakin sarki ce laqad kafara alladhina qalu da haqiqa wayannan da suka ce inna allaha thalutha thalathatin shine ɗayan uku wayannan mutane sun kafirta ajiya mun karanta aya suka ce inna allaha huwal masihu ibn maryam Allah shine masihu dan maryam ta haka masihu dan maryam Allah ne kuma shine ma Allah yau kuma sai ga wasu bangare daga cikinsu suka ce inna allaha huwa thalithu thalathatin Allah shine ɗayan na uku kenan akwai abubuwa guda biyu daban sannan sai aka samu na ukun to Allah maɗaukakin sarki shine ɗayan ukun kenan akwai abubuwa guda uku ɗayansu shine Allah tattare cewa ba su ayyana wane ne ɗaya a cikin ukun ba amma dai salisu salasatin a cikin guda uku nan za a iya cewa wato kenan Allah shi ne ɗayansu. wa ma min ilahin illa ilahun wahidun amma fa su sani cewa babu wani abin bauta da cancanta sai dai abin bauta kwara ɗaya wannan kwara ɗayan kuma shi ne wato kenan Allah maɗaukakin sarki don haka ba masihu dan maryamu ba wallahi min tahu amma yaqulun amma in ba su hannu a barin gabarin wannan magana da suke faɗa ba wallahi la yamassana alladhina kafaru minhu azabun alim hakika azaba wanda take mai radadi za ta shafi waɗanda suka kafirta daga cikin su idan muka nazarin wannan aya da ta bayanta can suka wata kungiya ta ce allah maɗaukakin sarki shine masihu ɗan maryam wannan kuma ta ce allah maɗaukakin sarki ɗayan abubuwa guda uku ne kaga jama'ar kirista tun daga nan sun rabu kashi biyu wayannan suka ce masihu shine Allah shikenan su sun ja sun tsaya a nan wayannan kuma suka ce a a abubuwa guda uku ne a cikin su ɗayan shine Allah saboda haka wayannan abubuwa uku wato sune suka takudu suka haɗe kuma sai suka zama wato kenan Allah ta haka a cikin su game da suke bayani akwai Allah uba akwai Allah ɗa akwai kuma ruhi mai tsarki to wayannan uku ba a san wane ne Allah ba ba a san wane ne ruhi mai tsarkin ba ba a san wane ne Allah ba amma dai ɗa ɗin shine da Isa ɗan Maryamu amma da suka cakuɗe guda uku nan sai suka suka abina a gargashin theory of amalgamation sai suka zama abu guda ɗaya don haka kenan aƙidar da suke da ita shine cewa isa dan maryamu yana da wato kenan wani ɓangare na lahutiya yana da wani ɓangare na mutuntaka saboda ka zai ma iya zama wato kenan allah ɗin tunda sun cakuɗe sun zama abu ɗaya kuma in ka nemi bayani har za su yi maka bayani a hankalce sai ai aljanna ya shiga jikin mutum sai ka ji aljanin yana magana a bakin mutum kuma ba mutumin ne yake magana ba kuma aljanin ne kaga sun zama guda daya a lokacin tattare da ya san cewa aljani daban dan adam daban shigan jikin mutum da aljani zai yi aljanin ba zai zama dan adam ba dan adam din kuma ba zai zama aljini ba ba zai zama ba yawa ba zai zama kowanne yana nan a matsayinsa wato kinan na mai cin gashin kansa aljani daban wato kinan mutum daban sadaka wannan kashi na biyu kenan qur'ani ya nuna mana akwai kashi na uku wanda su ma suka iddi'ain wato kenan allantaka ma isa dan maryamu kaga wannan na farko suka ce allah shi isa dan maryamu kaga wannan isa sun mai da shi allah wadda kuma sun ce ɗayan uku kuma isan ya alaihi salatu wasalam yana ciki to qur'ani ya nuna mana jama'an su na uku wanda ranar lahira Allah zai tambayi isa dan maryam ce ya isa bin maryam a anta qulta lin nas takizuni wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne kace mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka Allah guda biyu koma bayan Allah don haka kenan akwai wasu ƙungiya na nasara wanda suke da awan cewa isa dan maryamu allah ne mahaifiyarsa ma allah ce saboda akan haka har allah maɗaukakin sarki zai tuhumi annabi isa alaihi salatu wasalam ranar lahira kai ne kace mutane ittakizuni wa ummi ilahin min dunillah da ni da mahaifiyata su dauke mu abina alloli guda biyu kuma bayan Allah Isa dan Maryamu zai ce a'a subhanaka ya tabbata a gare ka ba ba hakki na ne in faɗi wannan magana ba ma kuni li ana kula ma laisa li bihaq bai cancance ni in faɗi abin da ba na ne in faɗa ba kuma ma in kuntu kultuhu ba kada alimta ko in ma ni na faɗa Allah ka sani kuma ka zaban faɗan ba amma in ma ni na faɗa ka sani ta alimu ma fi nafsi wala alam ma fi nafsi Allah ka sa abin da ke cikin zuciyata amma ni ban san abin da ke tattare da kai ba saboda haka ni ban faɗi wannan magana ba ma gultu lahum illa ma amartani bihi abinda kace na faɗa ni shi na faɗa to saboda haka wayannan abubuwa guda uku kenan kashi ɗaya suka ce Isa shine Allah kashi na biyu suka ce abubuwa uku ne suka haɗu suka zama Allah sannan a cikin su akwai God the Son shine Isa alaihi salatu wassalam kashi na uku wasu suka ce da annabi Isa da mahaifiyarsa dukansu alloli ne to yanzu a nan duka in ka duba ka kewaya za ka ga ana abin yana kewayawa ne akan annabi isa dan maryamu shi isa dan maryamu allah ne ko kuma ba allah ba ne ko kuma isa dan maryamu da mahaifiyarsa su alloli ne ko kuma ba alloli ba ne to yanzu wayannan mabiya annabawa ne tunani irin wani shiga kwakwalwarsu ya kake tsammanin mutanen da ba mabiya annabawa ba hankali mafi karanci alal bisada zai iya tabbatar maka cewa isa dan maremu ba Allah ba ne mamarsa ba Allah bace ta yana mu fahimci wannan Allah kwaki tarki yana cewa kana ya akula ne da'ama ko da isa da mahaifiyarsa sun kasance suna cin tuwo suna cin tuwo Allah ya halici duniyar nan sai ya mai da dan adam ya zama shine shugaban duniyar shine sayyidul kaun sannan sai yasa duk abin da suke yana da bukata zuwa ga abin da suke kasa da shi abin da suke kasa da shi shine dan adam yana bukatan wato kenan dabbobi dan amfanin kansa kaga dabbobi ba su kai shi ba yana bukatan tsirrai dan amfanin kansa kuma kaga tsirrai ba su kai shi ba yana bukatan sauran jamadat duka waɗannan ba su kai shi ba to sai ya zama isa dan maryamu da mahaifiyarsa suna da bukatar su ci abinci kai da Allah ce kana ya kula ni da ama. sun kasance suna cin tuwo to idan suna cin tuwo kuwa kaga kenan gangan jikinsu yana bukatar tuwo ran da ba ci tuwo ba automatically za a samu me yunwa da kuma rama ko alju'u wal hazlu duk ran da ba ci ba za a samu yunwa in yunwa ta tsanani za a samu rama to kaga ba zai yiwu a ce wanda yake bukatan cin tuwo ya zama Allah ba Allah madaukakin sarki shi baya bukatan komai a cikin wayannan abubuwa ne wannan kadai ta isa ta kore allantakar annabi isa alaihi salatu wasalam da kuma wato kenan mahaifiyarsa wani yake wani malami yake cewa ai ma abin da ake nufi da kana ya kula ni da da ama isa alaihi salatu wasalam da mahaifiyarsa suna cin tuwo ai ba haka bane ma kinaya ce ta wato kenan biyan bukata duk mutumin da ya ci to ya sha ruwa zai yi me zai ba haya da fitsari so da kenan isa dan maryamu da mahaifiyarsa suna zuwa su waya su kewaya su biya bukatar su to allah zai yi haka kaga wannan ya kawo wato kenan duk da cewa ba hujja ce mai karfi tunda aljanna za a iya cin abinci a sha abin sha ba tare da an je makewayawa ba amma dai a nan duniya ne dan adam ya ci tuwo ya sha ruwa dole ko zai je zai ba haya zai kuma fitsari to isa dan maryamu Alayhi salatu wasalam da shi da mahaifiyarsa suna yin waɗannan abubuwan kuma kaga wannan ya kore allantaka ta tare da su don haka isa dan maryamu ba allah bane wasu kan yi istilali da cewa to waye ubansa ai ba shi da uba tunda ba shi da uba a cikin mutane kenan kaga Allah ne ubansa amma kuma fa a cikin bible zaka samu yana da genealogical trend suna kiransa yana da uba a nan duniya a cikin mutane duk da cewa suna cewa dan Allah ne a cikin bible zaka ga an ce Yusuf Najari shine ubansa suna kiransa Joseph the carpenter Yusuf Najari shine mahaifinsa wannan yasa yahudawa suke sukan wato kenan isa dan maryamu sai ai babu aure tsakanin nana maryamu da kuma yusufun jari ta yaya suka samu dan da haka mahaifiyarsa ba mutumiyar kirki bane sai suka zama suna bakar magana wato kenan akan al'amarinta wallahu ta'ala alam amma dai abinda qur'ani ya tabbatar da mu shine tabbas isa dan maryamu ba shi da uba a cikin mutane Allah madaukakin sarki eh, ya tura mala'ika jibrilu ya je busa a fatarin na na maryama saboda haka sai ta dauki cikin isa alaihi salatu wasallam wannan kuma ba kawai mani kalma ce ta Allah kalmar kuma ba wata kalma sabuwa bace kunne fayakunu yawa idan an haifi isa dan maryamu babu uba da kalmar kun shi yasa ya zama kalmar kalimatullahi ko isa kalmar Allah kuma ruhi daga Allah haka nan kuma aka haifi annabi aka halicci adam shi ma da kalmar kun ne kuma shi ba ma uba inna masala inna masala masala Isa ibn Maryam inda allahi ka sala Adam ko misalin halittar Isa dan Maryam a gurin Allah kamar misalin halittar Annabi Adamu ne kalakahu min turabin thumma qala lahu kun Allah ya halice shi daga turbaya ne sannan sai ya ce masa kun sai ya zama shi ma dan Maryamu kun fa kun sadaka ba wani sabon abu ne ba inda dan mutum ba shi da uba ko kuma dan an halice shi da kalmar Allah ta kun za ta zama da shi Allah to da annabi adam shi mai zai zama shi uwar ma babu hmm? shi uwar ma babu to kaga ko kuma ita da na hawa'u da bata da uwa ita ma shi isa yana da uwa ko ba shi da baba ne to na na hawa'u fa a jikin annabi Adamu aka ciro ta ina uwan ina uwarta ina mahaifiyarta babu daga kalmar kunne kuma wannan tsari ne na ubangiji yayi isa da yana da uwa ba baba hawwa ko babu uwa sai baba adamu babu uwa ba baba ko Allah mai iko ne yayi halitta mai sabawa to saboda haka wannan yana nuna cewa kiristoci hakika suna kan kuskure da suka zama da isa dan maryamu ya zama wato kinan a matsayin Allah alhali dalilan da suka kama din ba wasu dalilai bane don haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa yin hakan a gare su wato kinan kafirci ne lagar kabar allazina qalu inna la thalithu thalatha to ma min ilahi illa ilahun wahidun babu wani Allah da ya cancanta a bauta masa sai dai Allah guda daya kuma wajibi kiristoci su hakura su hannu gaban wannan in ba su daina ba lai masallal ladina kafaru minhum azabun alim duk wanda suka kafirta a cikin su suka tsaya suka toge akan kafirci hakika Allah madaukakin sarki yace azaba za ta same su afala tubuna. Allah ya ce afala tubuna ila Allah yanzu ba sa tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki ba ai ya kamata su nazari su tuba ga Allah madaukakin sarki wa yastaghfirunahu su nemi gafararsa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna kaga kamar Allah Maɗaukakin sarki inna ma yasta'difuhum yana jan hankalinsu a hankali a natsi a kwanciyar hankali a natsi cewa a yanzu ku da wannan lamarin ba tuwa zuwa ga Allah kuma ku nemi gafaransa ba kaga kenan anan akwai bambanci tsakanin tuba da kuma neman gafara tuba shine me annadamu alama fata wanne ta Allah ya uda ila zambi ko wa an yi ma'asiyata wannan shi ne ta nema duba taura ka daina abu mutum ya daina abu da niyyar abun ba kyau ya daina shi kira shine tuba istighfar kuma abin da ya a bayan ya nemi Allah ya yafe masa to Allah ya ce su daina wannan abun sun tuba kenan kuma abin da suka yi na baya su nemi gafara Allah madaukaki sarki ya gafarta musu ko idan sun yi haka wallahu ghafurur rahim tabbas Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne Allah madaukakin sarki wato kenan mai yawan jin kai ne saboda zai gafarta musu zai kuma ji kansu to mu je malam mal masih ibn illa rasulun qad kalan min qablihi ar wa ummuhu siddiqatun kana yakulan ta'am انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يوفكون Allah madaukakin sarki ya ce malmasihu ibn maryam ya gama da nasara su fahimci cewa isa ɗan maryamu almasihu bai kasance kowa ba illa rasulun face manzo illa da an samu abin da ake kira da cikin eh, eh, eh, alkasir ga annafayo ga isbat ma da kuma illa malmasihu illa rasulun masihu ba komai ba ne face wato kenan manzo ne in an ce almasihu wato kamar wani nau'i ne na abin da Allah maɗaukakin ya kan ba wani ɗaukaka ne da Allah kan ba wani mutum a cikin halittunsa kaga ana cewa idan mutum a hanyar Allah in Allah maɗaukakin zarki ne ya ɗaukaka shi ko kuma a hanyar shaidanci idan Allah maɗaukakin zarki ya nuna walakanta shi in a hanyar Allah ne sai a ce masihu na Allah in a hanyar shaidanci ne masihu na shaidan ko ka gana ta almasihu ibn maryam kaga mutumin kirki ne masiha dajjal kaga mutumin banza ne to so da Allah madaukakin sarki yakan ba da wasu kariqul ada a hannunsa sawa'u musulmi ne ko ba musulmi bane in musulmi ne ya zama masihi na na abin nan shine da turanci suke cewa mai zaya mai zaya kuma su ce mai zaya wanda zai zo kamar wanda zai zo ya ceci mutane mutane sa mutane a cikin halin kakani kayi da jahilci da kafilci da zalunci ya kuma liberating din su ya fitar da su a cikin wannan ya kai su zuwa ga shari'a da kuma walwala to shi isa dan maryamu an masa da wannan shi almasihu ne shine wato kenan Allah ya ce shi sai ce ibnu maryam dan maryama kaga kenan yana da uwa wannan ma ya fitar da shi daga siffar allantaka to shi din ba komai bane illa rasulun face manzo manzo ne daga cikin manzannin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya bashi manzanci kuma bai tsallake wannan matsayin ba bai tsallake wannan matsayin ba kuma idan har shi manzo ne kada khalad min qablihi rusul kafin sa ai manzanni sun shude ina annabi adamu ina annabi eh, eh, eh, nuhu annabi hudu annabi salihu annabi shu'aibu annabi musa annabi gasar zakariya kacce-kacce annabawa ɗaya bayan ɗaya sun shuɗe sun zo sun yayi a duniyar nan sun shuɗe kafin isa ɗan murya mai zo da haka shi ba farau ba ne ba zai kuma zama ƙaro ba yawwa wa mu siddiqa mahaifiyarsa kuma siddiqa ce siddiqa ita ce wato gina wadda ta yi nisa a wajen lamarin addini da kuma gaskiyar imani imaninta na gaskiya karshen gaskiya na abin nan shi za ke cewa na aisha siddiqatu Binta siddiq yawa imani na koli koli tsakaninka da Allah gaskiya tsakaninka da Allah shi yakan kai mutum ya kai matsayin a siddiq to ita siddiqa ce mahaifiyan annabi isa dan maryamu ita maryamun kenan ko amma da ita da shi kana ya kula ni da'am sun kasance suna cin tuwo kamar yadda muka yi bayani a baya wannan ma yana daga cikin abin da yake kore allantakar isa alaihi salatu wasalam da kuma mahaifiyarsa kamar yadda suke cewa su alloli ne kamar yadda ayin qur'ani ta riga ta nuna ta haka Allah ce unzur kai nazari ya muhammad kaga kaifa nubayyana lahum al-ayat ya muke musu bayanin aya da ayoyi dal ayoyi dalla dalla shi isa alaihi salatu wasalam kowa ya san lokacin da aka haife shi na mana maryama da ta fita a masallacin kudus ta je ta dawo da shi duk mutanen gari suka ce ya maryama anna laki haza ta ina kika samu da ko yawwa ta musu bayani a gabansu aka rene shi da abinci da abin sha ya sha nono ya girma ya ci abinci ya zama mutum ya zama yana da komai da komai babu abin da zai nuna shi Allah ne kuma gashi an musu bayani dalla dalla to amma kuma sun manzur bayan kayan nazarin yadda muka yi musu bayanin ayoyi dalla-dalla sannan sai ka nazarci na annayi ufakuna yaya kuma ake karkatar da su da ƙarya ya za a yi a zuwa faɗi propaganda haka kawai wani mutum bayan ma isan ya bar duniya wani zai ce muku shi dan Allah ne ai shi a rayuwarsa kan bai ce shi dan Allah bane yace wa qala al-masihu ya bani isra'ila abdullahi rabbi wa rabbakum ya ce ya gan bani isra'il ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku ko haka ya faɗa musu ubangiji na ubangijinku da haka shi ya da Allah shi ne ubangiji sa in bayan ya dubi duniya ne wani zai zo ya gano darajarsa da falalarsa ya zo ya ta tara mutane kaza kaza kaza kaza sauransu ɗaya eh? aji wani mutum yana kudu yana yana yana kwakwazo a wani malami daga cikin malaman zamanin nan yana ce aiwa shehi wani gano shi ne ba yi ba ai tare da manzon Allah ma suka yi suka yi suka yi yakin badar ai kaza kaza kaza ma da kaza kaza ai kaza ya dinga kirkiro gare wani lokaci ai tare da annabi adam suka yi malamin wannan zamani namu fa bayan kuma ya mutu shi lokacin da yake da rai bai faɗi haka ba bai ce yi yakin badar ba in kaga yana magana yakin badar tarihi yake karanta mutane a gurin tafsiri amma yau bayan ya mutu wani ya gano ai da shi aka yi yakin badar to exactly kamar haka ne isa alayhi salatu wassalam bai bar duniyan nan ba face sai da ya ma mutane bayani a mutane shi manzan Allah ne kuma Allah ne ubangijinsa amma bayan ya fita a duniya na aka gano hakan nan to kaga yanzu kenan ashe an musu karkatar da su da ibku kenan ce sun manzur anna ufakuna sannan ka nazari ta yaya kuma yanzu da hankalinsu da hikimansu da basirar dan adam ya za a karkatar da shi da ifku ifku kuma shine ƙarya a kirkira ƙarya a jingina ta a mulmula ta kawai dan kana son ka bi wannan kungiyar shi kenan suka rungumi abu kaga wannan abin da abin mamaki Allah sau قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم Allah مدوكين سيكي تقول kullahum ka gaya musu محمد Muhammad من دون الله ما لا يملك لكم darran wala نفعا yanzu ku rasa abin da za ku bautawa sai wani abu kuma bayan Allah irin abin da ba zai amfana da ku ba zai cutar da ku ba Isa da Maryamu ya bar duniyan nan ya gama ka zo kana bauta masa da Allah Isa me zai maka ya amfana da kai ko ya cutar da kai duk abin da zai maka ya riga ya gama maka yanzu baya duniyan nan wanda za ka bauta masa ya amfani ka shi ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki ɗan adam ya jima yana fama da matsalar aƙida ya jima yana fama da matsalar aƙida tun farko mutane suka yi kan yagus da ya'uk da nasir suka ajiye a cikin makarantu da masallatai suna neman albarkan <coughs> su bauta musu har sai da suka zaba da su alloli kuma suna ga cewa gusa da uka za su amfane su kuma aka zo ana rikici da su suna cewa la tazurna kuma la tazurna wuddan wala an wala gusa wa uka wa nasra daga baya mutane suka kirkiro alloli kaca-kaca ko a makka ga lata ga uzza ga manat a inda ba maka ba ga jift ga dawagit kowane al'umma da aka samu da wani abin da suke bautawa ga juju ga makwai ga waye da sauransu abubuwa dai wanda yake ko kuma bishiyoyin kuka da duk lokacin da za a riƙi ruwa a cikin garin nan sai an je kuka yaya a je kuka magama ke ma ki ba mu ruwa a je kuka riri wuya ita ma ta ba mu ruwa a nan garin ko da wayanmu da saninmu kukokin nan kaf sai an kewaye su Allah ba mu ruwa to amma ina tunanin mutane yake a lokacin suke tunanin kuka ce za ta basu ruwa bayan kuma ga Allah madaukakin sarki kuka me za ta musu za ta amfanar da su ba za ta amfanar da su ba za ta cutar da su ko ba kamar yadda wayannan suka suka dauki Isa dan Maryamu ba zai amfanar da su ba kamar yadda mutanen maka suka dauki gumaka suke bauta Lata da Uzza ba za su amfanar da su ba ba za ta cutar da su ba sayyidina Abubakar yana dan yaro Allah madaukakin suke yadda da shi baban sa ya dauke shi kai shi dakin Ka'aba ya nuna masa gunke ci ga ubangijin ka nan ashi zaka na bautawa a wani nan bauta ya ce eh kullun kana zuwa kana sujada ya ce to yanzu ma ka fara ya tafi ya bashi ya dubi gunke ya ce masa yunwa ke ji wallahi a <laughs> ban tuwo babu tuwo kudi fa babu kudi ya haka ya haka da yake yaro ne ya haka ya haka bai ga wani babban mutum ba da ko katon tsingaro ya dubi fuskar gunkin ya maka masa sai ya tsere a gude <laughs> tun yana dan wani lokacin Allah ya kimsa masa cewa wannan bai da wani amfani a gare shi bai da wani amfani a gare shi saboda haka ko da ma a ce mutum yana da rai to ka riki abin da zai amfanar da kai a ka da duniyar ka wanda zai zama ya amfanar da kai to shine amma abin mamakin shine sai sun zo suna bautawa abinda ba zai amfanar da su ba abinda ba zai abin ba kaga abinda abin mamaki sosai wallahu lallai Allah madaukakin sarki huwa sami'u shine mai ji al'alimu mai gani me yasa aka ce as-sami'u al'alimu as-sam'u yana da munasaba da ji duk abinda mutane suke faɗa ubangiji yana jinsa al'ilmu kuma yana da munasaba da alkawatir duk abin da kwakwalwarka za ta yi tunaninsa ilimi ne yake jawo shi har a gano abu kaza da kaza da kaza duk abin da ka suranta a zuciyanka na yarda ko rashin yarda na ɗaukaka Allah ko rashin ɗaukaka Allah na yarda da kaɗaitakar Allah ko rashin kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki na za ka je ka yi aikin alkhairi ko kuma ba za ka yi ba na ka yarda da wannan ko baka yarda da shi ba duka abin da zai je dawo a cikin kwakwalwarka ana sa alkawatir to shi yake tafiya da ilmu Allah madaukakin sarki masani ne akan wannan abun din faraka kwakwalwarka duk abin da ta tsara ko kuma mu ce jimrawa ce hausance mu ce zuciyarka duk abin da ta tsara maka sawa'un ka faɗe shi ko baka dai shi ba shi yasa Allah ke cewa kansa alimul gaibi wa shahada duk abin da ke gaibi ma Allah ya san shi da abin da ke fili ma Allah madaukakin sarki ya san shi to shi yasa ya kawo wa'annan abubuwa guda biyu sam'u da kuma ilmu duk abinda ka faɗa kunne zai iya jinsa Allah madaukakin sarki ya san shi abinda ma kwakwalwa ta tsara shi Allah madaukakin sarki ya san shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa sai da za ku zo ku yi sallah da mutum a cikin masallaci amma zuciyarsa ba sallar yake nufi ba ba sallar barna yake yi a cikin masallacin zai iya zuwa da bom ya rataye a cikin abin dinsa za ku iya zana ta da mutum kuna ta azumi kuna ta surutun azumi amma zai iya shiga cikin abin da ya buya ya sha ko kuma a zuciyarsa zuciyarsa su ce masa ni yau ba zan yi azumin nan ba kuma ban na yi ko ya ci ko bai ci ba kaga ba shi da azumi to da katir da yake cikin zuciyarsa Allahu alimun bihi shi yasa aka zo da sami'un alimun sadaka Allah madaukakin sarki ya san kwa don haka shi yasa kullum mutum a cikin zuciyarsa ta can ciki din nan ya kulle alkhairi ya kulle gaskiya ya kulle imani ya kulle abubuwan da za su kawo tauhidi tsakaninsa da ubangijinsa tana ake samun fifiko da bambanci tsakanin mutane tana ake tantance tsakanin munafukai da wanda ba munafukai ba sabon sa-sa sun yi imani da shi amma munafukai ba su yi imani da shi ba amma Allah maɗaukakin sarki ya tantance masa su wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Huzaifatul Yaman ya ce masa kaga wani da wani da wani da wani da wani a cikin al'umma na ta duk munafukai kai duk sai da ya faɗa masa su duk Allah ya san su ko in annabi sallallahu alaihi bai san su ba Allah madaukakin sarki ya san su wata rana sayyidina Umar lokacin kalifancin sa yana yawo a cikin Madina yana fatural da daddare cikin dare ya ji wata mace tana cewa ke wance ɗaibin ruwa ki kara a cikin nonon nan ki dama shi ya dan haɗe kauri da safi kafin safiya sai a ji a sayar sai ta ce masa sai ta ce a a mama amirul na ya hana sai ta ce ke da Allah ki dafa mun baki ina amirul mu'minin yanzu yake cikin daren nan yana cin gidansa yana kwance sai to ya mama in amirul na baya kallon mu ubangijin amirul mu'minina ai yana kallon mu ya ja ka makin gidan da safe zai sami yayansa ya ce to in akwai mai san aure a cikin ku je gida gida kaza ya je ya nemi budurwa ko yarinya mai imani a gidan kada ka samu ɗansa da ɗaya daga cikin ɗayansa ya je ya auri wannan matar ita ta haifo a zuriyanta umar bin abdulaziz wanda ake mace masa umar na biyu saboda kyakkyawan akida da yake cikin zuciyarta saboda aka. Allah madaukakin sarki masani ne akan komai to mu ji Allah قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل الله مدعوك كذلك يقول لهم كذا يا محمد ya alal kitabi ya ku mutanen littafi la tagalu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addinin ku alhaki ku faɗi abin da ba gaskiya ba kar ku faɗa duk da cewa ah, wani ayan akan nasara ta sauka amma Allah daukakin sarki ya hada yi adiresin ahlul kitabi gaba da in an ce ya ahalar kitabi da yahudu da nasara saboda musharakan su akan aikin ta haka Allah maɗaukakin zake ce ya ku eh, yahudu da nasara la tagalu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addininku algulu kamar yadda malamai suka faɗa shine wato kenan wucewa gona da iri akan abin da ya kamata a wuce iyaka gaskiya ana bin gaskiyar har a wuce ta ko kuma a ki karisawa kan gaskiyar da haka guluwi akwai eh, kashi biyu ne ta nan gefen ta bangaren na muni akwai guluyi mai kyau shine wato kenan ka zurfafa a wajen aikin alkhairi ba ka tsallake aikin alkhairin ba ka zurfafa a wajen binciken ilimin addini ko a bacin karatun alkur'ani ko me na ibada a ganka ka tsananta ka yi guluyi amma baka tsallaki shari'a ba wannan guluyi mai alkhairi guluyi marar kyau shine ka wuce doron shari'ar ko kuma ka kasa kaiwa in ka wuce ana kiransa ah, ifrat ko in ka kasa ana kiransa tafrit saboda haka idan misali raka'a hurhudu ake a sallah kullum kawai kai ka zo ka dan raka'ar ka biyu ka ce kayi azhar din ka kaga kayi abina kaga kai tafridi ka ka ka rage idan kuma an raka'a hudu aka ce nayi sallah azhar sai ka je kana raka'a goma sha biyu sallan azhar kaga kayi gulu ka wuce to duk abin da ka tsallake iyaka na shari'a a kansa da sunan Allah maɗaukakin sarki ya baka lada to wannan shine ake kiransa guluwi to Allah maɗaukakin sarki ya ja kunna ahli kitabi yace musu la taghlu fi dinikum in akan lamarin addini ne kada ku yi guluwi ma'anansa shine ku tsaya inda shari'a ta tsaye da ku manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa a wannan al'umman tamu ma amartukum ma nahaitukum anhu eh ma ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu masadatu ko yawa abin na hana ku ku nisanta abin nace ku yi kowa ya daidai iyaka gwargwadon abin da zai yi kada ku yi guluwi a ciki kada ku yi guluwi a ciki saboda haka bai kamata ku wuce gona da iri ba wannan shine abin da da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mana akan wannan sannan kuma akwai wanda yake cewa ya hana guluwi a cikin addini har yake cewa halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un halaka almutanatti'un sai da ya faɗi sau uku masu guluwi da zurfafawa da tsanantawa sun halaka sai da ya faɗi haka sau uku yana cewa sun halaka to kamar yadda muka faɗa wannan ayan duk da cewa ta sauka a nasara ta sauka akan nasara ne su ne Allah madaukakin sarki ya hana su guluwin guluwin da suke yi wanda na farko Allah ya adresin dinsa sannan kuma zai kowane guluyi ma zai iya shigowa ciki suna guluyi akan Isa dan Maryamu shine sun ce shi Allah ne shine guluyi Allah madaukakin sarki ce musu kada ku yi guluyi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa bayan yayi hani akan guluyi sai sayyidina Aliyu bin Abi Talib yace masa mutane biyu za su halaka akan ka muhibbun mufritun ko wa mubgidun da mai so mutane biyu za su halaka a kanka mai so son ya yi tsanani da mai ƙi ƙin ya yi tsanani a wani hadisi yake cewa mislika eh, ya ali misla isa bin maryam abgadatul yahud hatta bahatu umma wa ahabbatu nasara hatta anzaluhu fi makanin la yaliqu bihi kai ali bin abi talib misalin ka kamar misalin isa dan maryamu ne wanda nasara suka eh, da yahudu suka guloyi a kansa yace yahudawa sun kishi ba sa kaunansa har sai da suka zo suna sharri a mahaifiyarsa suna lika mata abin da bai dace da ita ba saboda zaka ga sun ce a cikin bible cewa isa dan maryamu yana da uba ubansa shine habibun najari kamar yadda muka yi magana habibu na jari ko babu aure tsakaninsa da nana maryamu don haka nana maryamu zuwa ta ita je ta bada kanta a wani mutum daban wani kafinta shine habibu najari don haka suna zargin ita ba kamammiyar mace bane ba komai ya kawo haka ba kuma kiyayya su da annabi isa dan maryamu dan ba sa kaunansa shi suka sa suka masa sharri kaga yanzu kinsa ya sa sun kirkiri ƙarya sun jingina masa har da mahaifiyarsa don haka sun halaka su kuma nasara suna son annabi isa dan maryamu sonsa ya sa sun kai shi matsayin allah kaga su wasu halakata nan wannan kuma shine misalin aliyu bin abi talibi radiyallahu anhu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa don haka wa'yansu mutane za su ƙi shi gayen ƙi kamar wato kenan eh, wannan kadariya za su ƙi gayan ki wannan mai sunan su ne kawaris kawaris sun kishi shi gayar ki don annabi eh, sayyidina ali ya yake su gayan yaki kuma su almajiransa ne jama'ansa ne a cikin jama'ansa suka balle suka kuma kishi shi gayan ki don haka har suka ɗauki aliyu bin abi ɗalibi kafiri ne ba ma musulmi ba ne ya halatta a kashe shi ya halatta ya kashe don ƙarshen ta rayuwarsa masu suka kashe shi so suka kashe shi ainihin kawarij kenan saboda ka su da ali bin abi talib sai ta sa suka halaka wa'yansu kuma rafida shi'a su kuma suna son aliyu bin abi talibi son aliyu bin abi talibi ya yi yawa a cikin zuciyarsu har ta kai ga su ma sun dauke shi sun kai shi wa'yansunsu kamar rafida sun dauke shi sun kai shi matsayin allah wa'yansunsu sun dauke shi sun kai shi matsayin ma'asumi wayansu sun dauke addini ma kawai ne addini duba ganin su ba ta wuce kan Ali bin Abi Talib ba da kuma Husaini a dalilin su za su kowane irin shirka kowane irin kafirci kowane irin kaucewa hanya mutum zai iya sa a kunna wuta a nan gudu a sa gaushi ya bi ta ciki mutum zai dauka wuka ya yanka kansa saboda wai mai yana koyi da yana nuna sonsa sa ga Ali bin Abi Talib ko kuma jikokin ƴaƴan Ali bin Abi Talib da dai sauransu don haka ya ce to su ma sun halaka akan wannan da haka ya ce wannan da wancan duka gulwi ne da wanda suka kyali bin abi talibi har suka kafirta shi da wanda suka so shi har suka canja addinin Allah ya zama wani abu daban suka kai shi matsayin da ba haka ba sai ya ce duka wa'annan sun halaka sun halaka inji annabi sallallahu alaihi wasallam da haka kamar yadda aka hana ahalin kitabi la tagalu fi dinikum da ayan alkur'ani musulmi din su ma Allah madaukakin sarki ya hana su annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wato kenan ya hana guluwi a cikin addini wannan kuma yana jan ba zai kai zuwa ga kowa yanzu misali dauki misali eh, wannan mutanen eh, mai sunan su ne mai tasi ne ai in kaga su guluwin da suka yi akan malamin su shi yasa suka ba da rayuwarsu aka ta kashe su duk wanda ya ga fim din rayuwar mai ta tsina musamman farkon rayuwarsa a Kano duk abin da ya faɗa ne kawai za su je su ba wa sa aunawa ya ɗauke su tun daga cikin musulunci tsire-tsire da kai su sun tun tsananin kafirci suka kashe kowa suka sa a gabansu suka halaka kansu shi ma ta ya halaka wanda suke biyasar suka halaka da same abu da ya faru da mutanen boko haram saboda tsananin biyayyarsu ga malaminsu har ya kai ga wato kenan suka kai kansu ga halaka shi ya halaka su suka halaka ya zama suka halakar da kuma al'umma mai yawan gaske to haka nan a ko menene ba a son guluwi kar a wuce iyaka kar a wuce iyaka wani mutum ya ce wa abdullahi dan abbasin allah ya dade shi ce alhamdulillah da ja'ala hawa a. hawaya tabi'un li hawaka na gode wa Allah da yasa son zuciyata yake yake bin son zuciyarka sai ce kullu hawa Abdullahi da sai ce kullu hawan halakun <laughs> duk son zuciya halaka ne saboda karka bi son zuciyata karka bi son zuciyata ni Abdullahi dan Abbas kanin manzan Allah ko sahabin manzan Allah hibral ummati duk da waɗannan rankokin yace masa a karka bi son zuciyata kowace irin san zuciya halaka ce saboda ka kabi abinda Allah madaukakin sarki ya abin ka ya dora ka akan sa Allah madaukakin sarki ce ya ahli kitabi la taglu fi dinikum kada ku yi guluwi a cikin addininku ku gairal in ba gaskiya ba ku tsaya akan ko menene ya zama akan gaskiya kana da istidlali na shari'a ba na san zuciya ba domin duk ƙungiyoyin nan zaka ga duk inda suka tsallake gaskiya to da san zuciya za a yi istidlali duk inda suka tsallake zuciya da san zuciya za a yi yanzu mutane suke cewa in ya sai Allah ne kaga ai an tsallake shari'a in ya sai Allah ne lam yalid wa lam yulad ko an tsallake eh, shari'a a ɗauki fotonsa a yi ta mannawa har a ɗan kunnen mata har a riga har a menene dutsananin soyayya ne to a haka haka haka har sai ka ga wato kenan an zo ana bada fata wanda ta wuce shari'a da an ga dan da gurgusa ce wannan hoton in yasi ne eh yasi ya bayyana a gari kaza jama'a ta cin cirun do a guri in yasi ya bayyana a gari kaza sai menene dan ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya bayyana ko kuma akwai wani abu da yana cewa bayyanan san wani shari'a ce za ta zo sabuwa ko wani karin abu za a samu na addinin musulunci ko wani ya bayyana a ɗakin ka shikenan ka samu wata daraja ta ɗaukaka ko menene manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mutane to amma sai a mai da wani din sai zama shi ma wani abu da addini sabo mutane ko su yi ta cu a kansa sai zama gulu yanzu da ruwa zai bulbulo ana sai ga ana ta ɗiban ruwan ana ta shafawa a jiki akan me akan me ai ruwa ne ya bayyana ai ya bulbula ai bai da ne menene kenan har azu ana yashewa kasar gurin a to menene da ruwa ya bulbula <laughs> ba sai a gyara a yi famfo a rika rana a lola na sallah ba to Allah maɗaukaki sarki ce la ta galo fi kuma ghairal alhaki kada ku yi guluyi a cikin addinin ku har ku wuce wato kenan gaskiyar da Allah maɗaukaki sarki ya tsaye da ku kai wala hawa a qaumi kada ku kuskura ku bi san zuciyar wa'insu mutanen da kaddallu min qablu dama can su batattu ne wa'yansu mutane za su tsaya su tsara abubuwan shi kenan kuma su kuwa lokacin da suka tsara wannan tun da saɓanin shari'a ne ai sun ga sun bata ko kuma su zo su shimfiɗa abin kuma ya zama ko kuke bi na dafa karanta wani kisa wani su mutane guda biyu masu shagen wayo talauci ya musu kanta suka fita nema ba su samu ba suka fita ba sai suka je suka samu wani guri inda hanyar da mutane suke wucewa jaki ya mutu sai suka tona rami suka binne shi sai suka ɗan kewaye ciskadi a gurin da sun hango mutane suna zuwa sai su tashi su yi ta sallah su yi ta sallah su ta sallah su ta addu'a in an zo an gaisa da su a gindin wata kazuwar bishiya mai sanyi a huta za a wuce wannan kawai ce wannan kabarin wani babban wali ne ana ke shi nasa dubesh bin hubesh ai kun ji karaman sama ai shi ne yayi kaza kaza kaza ai lokacin yana dare kaza ka ai ta riga karama sai mutane su zo kabarin sai ayya Allah ji kansa Allah kaza ka Allah ka ba mu albarka sai a shafa sai a wuce to nan gaban za su dawo za su da dan wani abu sai <laughs> su aje fa karshen ta kankace me darajar Dubesh bin Hubesh ta yada cikin ban kasa kada mutane ne ba su suka zo suka zanna suka tsara wallahi ba a gano mutanen nan ba sai da aka zo rabon kuɗi bayan sun samu shekaru kudi ya tari ya tari ya tari ga <laughs> sarrafin kudi sai da wallahi na rantsi da kabarin wannan waliyin ka cuce ne jakin <laughs> eh, su a junansu to ka gani saboda a hawa komin ne san zuciya yanzu ma muka magana Abdullahi dan Abbas wani ya ce na gode wa Allah da sa san zuciya ta dace da san zuciya sai ce ai kullu hawan halakun duk san zuciya halaka ne ga sai Allah madaukakin sarki yace eh wala a hawa a qad dallu min qablu kada ku bi san zuciyar duk inda ka ga Allah ya bayanin hawa a cikin alqur'ani to ba alheri take zuwa da shi ba sharri ne wani ce yace innal hawa lahu al hawanu bi ainiha wa sari'u kullu hawa sari'u hawani san zuciya shine asalin walakanci in kana neman walakanci bisan zuciyarka akan ko menene karshen ta walakanci zaka hadu da shi amma ita gaskiya ita ce tabbataccen al'amarin da bayya canjawa amma in san zuciya ne yau kai gobe kai wata ran san zuciyar naka zai karo da san zuciyarka wata har mutane ko za su zo su gani ka da sauransu kuma karshen ta ba zai kai ka zuwa ga haihuwar da mai ido ba ta kai ce wa sari'u kullu hawa sari'u hawan duk wanda san zuciya ta shi ka da shi to kayan walakanci ne kai ta yin abin da ranka yake so kai ta yin ayin abin da yake so ko to ran da ta tashi juyawa to walakanci zaka sha da kuma kunyata ba zai yiwu a ce abin nan ka sami kyakkyawan cikawa ba na aliyu ya ce na fahimci nufin ka so ba kai nufin ka ka shuka ta ba ko ran ta ka tsinki gwaba haka nan ba za ta samuwa ba <laughs> ba ka shuka gwaiba ba za ka tsinki gwaba ka shuka ta ba ka tsinki gwaba eh, sai kai kome ba a kome kai kuwa ba magafuri ne ba ba a yafe kamar domin gata A gaba zai yiwu ba Allah ya ce kar ku bi a hawa a kaumin san zuciyar wa'yansu mutane kaddallu wanda su sun bata min kablu tun dacan wa abdallu kasiran kuma sun batar da mutane da yawa domin sun gina ba su batar da mutane yanzu wa'yan mutane da suka yi kabarin Rubaysh bin hobesh din nan wallahi ko daga baya sun ce ba wali da wasu mutane ba za su yadda ba kuma wannan gudun za a zo karbe shi a dinga abin din kwanakin ma na ga wani mutum wai yayi mafarki an nuna masa kabarin wasu annabawa ya zo kawai ya jeji fa ya gyara guri fa ya zo ya tada wannan tudun kabari wa annabawa guda tara grave of nine prophets na ji ko a google za ka google za ka gaishe yanzu gurin an zama da shi wa zawiya babba an yi gine-gine da masallaci da menene kabarin abin da ka tambaye shi ya aka ce kabarin annabawa ne guda tara aka nuna masa a mafarki dama Allah ce tilkar rasulu eh, menene eh, eh ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus wa haula'i min al-anbiya alladhina lam yuqsal ala an-nabi ba'd annabawan da ba ma annabi Isa ba to kai kaddara yau nan kabarin annabawa ne sai mi annabawa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam waye ce shari'a su ita zamu bi babu ya samu hulala yanzu ya zama babban miliyoniya babban miliyoniya yana nan da ransa a yanzu haka ga gani ishirin yana nan ka karanta za ta gaya maka bishir atihi kulla shara'i tun saku da shari'an annabi sallallahu alaihi wasallam sauke duk shari'o'i annabi eh, mm, mm, sayyidina umar Allah ya dade shi ya zo da taura gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta annabi sallallahu alaihi wasallam umar bari gaya maka wallahi law kana musa hayyan la la la illa tibai ko annabi Musa yana da rai yanzu sai dai bi ni sai dai ya bi ni don haka in dai shari'a kake nema ne mai ta cikin alkur'ani ne mai ta cikin alkur'ani to kaga yanzu sai a gina mutane akan wannan kaburburan da san zuciya sai a yi ta kawwa faloli kuma wallahi bayan ya mutu wallahi bayan ya mutu wa'anda za su zo su gaji wannan gudun sai sun kara abubuwa ninkin ma ninkin abin da shi ma bai faɗa ba to kaga sai ya zama an bi a hawa a qaumin qad dallu min kablu wa adallu kasiran kuma sun batar da mutane da yawa wa dallu an sawa isabil sun kauce ma tsakiyar hanya sun bace gabanin wato kenan tsakiyar hanya Allah madaukaki sarki ya sauka ta mu jima لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وإيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبيس ما كانوا يفعلون الله بارك فيك يجي لئن الذين كفروا haka ne an tsine ma wa'anda suka kafirta min bani isra'ila cikin yan bani isra'ila kaga ba duka yan bani isra'ila aka tsine ba allazina kafaru min bani isra'ila aka tsinewa ina allazina kafaru min bani isra'ila inda suka kafirta a cikin yan bani isra'ila an tsine musu wala lisani dauda akan harshen annabi dauda da kuma annabi isa dan maryam kada ka an tsine musu wasu malamai suka ce wanda aka tsine musu a harshen annabi dauda su ne wanda aka zama da su akan asino da aka zama da su burara kabilan da suka zama sune sahabu sabti kenan ko wanda aka zama da su burara wanda aka hatsi ne musu akan harshen annabi isa dan maryama sune wanda aka zama da su alhanzir ne da aka zama da su alhanzir wai su kuma suka ce wasu maganganu daban to wayanda suka kafirta cikin bani isra'ila Allah ya tsine musu akan harshen annabi dauda da annabi isa dan maryama me yasa zalika bima asau wannan saboda sabon da suke yi shi shikenan saboda sabo suna saba wa Allah maɗaukakin sarki kenan kaga sabo mummunan abu ne kuma yana haramta ma mutum arzikin duniya yana kuma haramta mutum arzikin lahira ya kan sa mutum yi addu'a Allah ba zai ansa ba jinkirin addu'a saɓan Allah yana daga ciki ko don sabo yakan kai mutum zuwa ga cin haram don shi ma sabo ne wa kanu ya taduna da kuma ta'addancin da suka kasance suna yi ƙetare haddi a shari'a wannan guluwin da muka fada wannan guluwin da muka fada mutane su kasa takaituwa akan shari'a su dinga neman falololi ta wani abubuwa daban wanda shari'a bata san shi a dacan ba ta kuma yi wani making provision don wannan ba sai zama wata kenan sun tsallake wata kenan abinda shari'a ta zo ta takaita su a kansa Allah maɗaukakin sarki ya ce daga ciki kanu la ta na hana an munkarin fa'aluhu sun kasance ba sa hana munkarin da a aikata in an aikata munkari wato kenan ba za su yi hani a kan wannan ba ana saɓo ba za su hana ba Don haka labisa makano ya faluna tir da abin da suka kasance wato kenan suna aiwatarwa Don haka kenan kaga rashin hani akan munkari mummuna abu ne mummuna abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farkon abin da ya fara shiga na kaso a yan bani isra'ila kanu izara rajulan shine in sun ga wani mutum yana aikata aikin sabo sai mutum ya ce masa ya fulan ittaqillaha wa da'anka haza ka ji tsoron Allah ka daina wannan aikin fa hu la yahilu laka bi halatta ka rika yi ba summa yarahu min al-gadi gobe kuma yazo ya same shi yana yin wannan aikin na saban da ya hana shi jiya shi bai hannu ba falayan hahu yanzu ko ba zai ci gaba da hana shi ba sai ya kyale shi yana ya kyale shi sai ya kyale shi sai ya kyale shi yana ta yi falan ma fa'alu zalika annabi sallallahu alaihi wasallam ce da duk al'umman ta zama tana yin haka in an hana mutum sau ɗaya in yaki gobe sai kyale shi rabu da shi an ya kuna jalisa huwa hu saboda zaman gurin zaman ku daya ko kuma gurin harkar cin abincin ku daya ko ofis ɗin ku daya ko menene shi ke ka za wasu ido ya ta saban Allah ba za ka hana shi ba daraballahu quluwa ba'dihim bi ba'ad Allah sai ya dauki zuciyan sashensu sai ya bugi sashe da shi masu saban sai aka dauki zukatansu sai aka bugi zuciyar waɗanda ba sa saban saboda haka sai gaba daya suka fada cikin saban gaba daya sannan sai Allah madaukakin sarki sai ya tsine musu kaga wato kenan rashin amr bil ma'rufi wani hanyar an munkar a cikin al'umma ba karamin wato kenan illa yake kawo ba tara ka farkon matsalan da yan bani isra'ila suka fara wato kenan samu kenan akan wannan dan haka allah maɗaukakin sarki sai hada su sai tsine musu saboda rashin aikin al'amr bil ma'rufi sannan amr bil ma'arufin nan al'amarin nan ke wajibi a cikin al'umma domin al'umma ba za ta gyaru ba sai da shi kuma wanda ya fi dacewa ya amr bil ma'ruf shine wanda ya fi sanin abin da ya kamata a sanar akan amr bil ma'ruf a sanar akan wanda yake da ilimin amr bil ma'ruf shi ya kamata ya yi amma duk da haka masu hazaka a cikin malamin usulul fiqh suka ce ba babu laifi wanda ba malami ba ma yi amru bil ma'rufi idan gurin amru bil ma'rufin ya zama zai amfanar ba zai cutar ba zai cutar ba misali a ce sai aka samu gidan giya mutane suna ta shan giya kaga ai kowa fasiki ne a cikin su to ya halatta ɗaya daga cikin sai ce kai jama'a ya kamata fa mu daina shan giyan nan duk da shi ba malami bane kaga ya amru bil ma'rufi ko kuma ce wallahi zan rufe gidan giyan nan daga ba za a ƙara abin nan ba karin ƙara ganin kowa ya kori mutane kaga yayi amru bil ma'arufi ko ko kuma yayi nahyi anil munkari to saboda haka kowa zai yi gwargwadon sa gwargwadon iyaka inda ba zai ba idan mutum ya zama amru bil ma'ruf idan kayi zai yi amfani a musulmi kuma kai ba zai cutar da kai ba ba zai kuma cutar dawo cuta a cikin al'umman da kake cikin ba to ya halatta ayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa wa bilisani wa lam yasrifa fa bi qalbihi saboda in ya fi karfin ka ba yanda ka iya sai ka faɗa da baki in nan ma ya gagara zuciyarka sai ta ki sai ka rika cewa Allahumma inna hadha munkarun fala tu'akhidhni anhu Allah wannan dai sabo ne amma Allah karka kama ni bayan da na iya akan wannan sai zuciyarka ta jajanta cewa wato kenan baka ji daɗin yin wannan abun ba saboda ko kuma idan amr bil ma'ruf malamin usul fiqh suka ce zai jawo musibar da ta fi a bar wannan saban to haramu ne a amur bil ma'arufi haramu ne a yi amur bil ma'arufi amur bil ma'arufi kake so ka yi amma in kai amur bil ma'arufi ka hana wannan munkarin zai jawo munkari babba a kansa ko to gara ka bar wannan karamin munkarin akan ya jawo babbar mun gane wannan yawwa a ɗauki misali yanzu lokacin da mutanen maiduguri na suka zo yi kokari suke su hana munkari ko amma musibar da suka jama musulmi da musulunci a duniya baki daya ai har yau gata ta tana bin mu daga ya laita hom da ma ba su yi wannan amr bil ma'rufin nasu ba amr bil ma'rufin nasu bai yi amfani ba mai ta zina yana wa zina cewa wanda bai kaza ba Allah ta zine ba amr bil ma'ruf yake yi ba amma musiban da ya jawo musulunci a wancan lokacin da ma bai yi ba da yafi don wayannan guda biyu ba karamin kasar addinin musulunci ce ba nan gaba duk wanda zai yi wani kyakkyawan yunkuri don taimakawa addinin musulunci yanzu nan za a dauki mataki mummuna a kansu haka da ko haka ba yanzu matsalar da ta faru a Zariya da ba su fito sun yi wani abin ba da bai fi alkhairi ba da bai alkhairi ba saboda haka shi kansa amr bil ma'rufi yana da haddinsa don haka ana son ilimi a kansa ana son a duba a ga cewa cutar da za a kawar ba za ta jawo wata matsala wadda kuma ta fi dama an bar wannan cutar din ba to sau da ka sai ya zama amur bin ma'arufi ya abin ya yi amfani in ba haka ba sai zama wata kinan ya zama matsala kanu lati na hauna an karin fa'aluhu labisa ma kanu ya fa'alu na kwa to to mu ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سكد الله عليهم وفي العذاب هم خالدون Allah madaukakin sarki ya ce taraka siran minhum zaka ga yawa yawan ya tawallawna allazina kafaru suna jibintan kafirai suna musulmai masu imani suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suna cibiya da kafirai ai kaga bai yi ba kenan ko nabi sama kaddamat lahum anfusuhum abinda zuciyarsu ta gabatar musu wannan abin ya munana me yasa zai munana an saki alaihi alaihim saboda ya ja musu fushin Allah madaukakin sarki wabil azabi hum khalidun kuma a cikin azaba za su dawoma wannan malamai suka ce ta sauka akan munafikai domin su ne suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suke cudanya da kafirai wasu kuma suka ce ta sauka akan yahudawa domin su ne suke da awon suna da addinin sama ga kuma addini ya bayyana na annabi sallallahu alaihi wasallam kuma suka ke bin sa kuma suka hada kai da mushrikan makka da sauran kafirai dan a annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ke cewa tara kasiran minhum yatawallawna alladhina kafaru sun ce su yahudawa ne suna bin attaura kuma sun ce sun hada kai da mutanen makka kuma mushrikai masu bautan gunki yayi kaga bai ba ko kuma su wannan sun ce su musulmai ne ana sallah da su a masallacin annabi sallallahu alaihi amma sun ce suna hada kai da yahudawa kaga wannan ma bai yi ba to saboda haka kansu wannan ayan ta sauka da haka Allah madaukakin sarki ke cewa ah, mina ne labisa maqaddamun lahum anfusuhum abinda ransu ta gabatar musu yayi muni saboda me an saki Allahu alaihi Allah madaukakin sarki yayi fushi da ku wa fil azabi mukalidun kuma za su dawo a cikin azaba to an ce lokaci yayi za mu dakata nan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa Allah madaukakin sarki ya amfana da mu da shi Allah ya shirya da mu a dalilin sa Allah ka gane da mu abinda muke karantarwa Allah ka shirya da mu da shirin da ke ciki Allah ka ba mu ikon aikata abinda muka kuskure Allah ka gane da mu kuskuren ka ba mu ikon gyarawa